الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu حديثي نت na دا biyu da goma sha uku a darasi na ɗari biyu da goma عمدة الأحكام الإمام الحافظ عبد الغني بن al الواحد المقدسي الجماعيلي رحمة الله عليه يو ɗaya ne ko biyu yau ɗaya yau ɗaya ga watan jumadar ula hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da rana ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya muna cikin kitabun raba za mu tashi hadisi na hadisi na uku ko a babin hadisin aisha radiyallahu anha na'am بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة نعم يتي وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة الله يدرئ إتاء أم المؤمنين qalat tace dakhala alayya an sallallahu alaihi wa sallam annab sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajena wa indi rajul alhali a wajena alhali wani mutum yana wajena faqal sai yace ya aisha ya ce ya aisha man wane ne wannan ƙultu ahi minar ta ce ɗan uwana ta hanyar shayarwa faƙal sai ya ce ya aisha ya ke aisha unzur na man iswanukun ku duba ku ga suwa ne ne ‘yan uwanku fa inna marraba'atu min almaja'a domin shayarwar ita ce wadda aka yi daga yunwa haka za a ce bayani shayarwar wannan al lil ahad ce wato shayar wanda take haramtawa ita ce wadda aka yi minal maja'a daga halin yunwa to wannan hadisi a hadisin aisha radiyallahu anha masruf ibn al-ajda abu aisha shine ya ruwaito shi daga gareta daga wajensa kuma abu sha'fa shi kuma ɗansa ash'ad ibn abi sha'asa shi ya ruwaito shi daga ash'ad ibn abi sha'asa hadisin hadisin yayin intishari daga riwayar su sufyanu sauri su abul ahwas sallam ibn sunayn su abdurrahman ibn mahdi afwan su eh, sufyanu sauri da shu'ba da al-ahwas ah, da al-ahwas ah, abul ahwas sallam ibn sunayn da sauransu suka ruwaito shi daga hadisin ya ruwaito shi daga hadisin ash'ab ibn abi sha'sa an abihi an masruq an aisha haka bukhari da muslim suka fitar da shi a kuma wannan hadisi ya zo <clears throat> da ya da bayanin hukunci wanda za mu gani a cikin hukunce-hukunce da suka zo akan hadisin dakhala alayya rajul tace wani mutum dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena wa indi rajul alhali wani mutum yana wajena wannan mutumin sunansa bai zo ba a cikin hadisai a cikin riwayoyi kamar yadda al-hafiz ibn hajar yace lam aqif ala ismihi ban ga sunansa ba wa azunnuhu ibnan li abi li abi al-qu'ay yace amma ina tsammanin dan abu qu'ay ne kun ta da abu ƙo'ai ta aiko na hadisin karatun baya wanda yake babbanta ne minar raba'a ko babbanta ne minar raba'a to idan babbanta ne minar raba'a ta za a yi zaba saboda abu ƙo'ai shi ɗan uwan abu ƙo'ai ne abu ƙo'ai shi ne matarsa ta shayar da aisha an fahimta to kaga kenan ɗansa zai zama to ɗan uwan aisha min ar-rada'a to istinbadin al-hafiz ibn hajar kenan yace la Allah dan abu qais ne yace ina zato dan abu abul a ya a riwayar muslim qa'id yana zaune saboda haka ba wai kawai yana kai ne don wata bukata ba a'a yana zaune irin zaman ya shigo gida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha man hada ya ki Aisha wane ne wannan a riwayar Bukhari daga ta hanyar Shu'ba an Ash'ab faka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dhalik kamar fuskar sa ta ta sauya kamar yaki wannan yazo ya ga mutum a dakin matarsa wato fuskar sa ta canza Hmm. Wa a cikin sahih muslim kuma ta riwayar abul awas wa indi rajulun fashtar da zalika alai alhali wani mutum yana zaune a waje na a zaune sai wannan abin ya tsananta a gare shi wa gaba ba fi na ga fushi a fuskarsa to ce wasa da ya yace unzurna man kun ku duba su wane ne wato 'yan uwanku ai ma'ana wanda za ku ce ‘yan uwanku ne ta shayarwa to shayarwa fa tana da sharaɗi tana da sharaɗi dangane da wato cewar shayarwar da aka a lokacin da ake shayarwa ne da kuma gwargwadon abin da ake shayarwa wanda shari'a take la'akari da shi domin ta tabbatar da haramci shi sa ya faɗi wannan magana ce udkurna man a wato yace unzurna man kunna, ku duba ku ga suwa ne ne ƴan uwan naku to a cikin wannan hadisi akwai akwai fawaid da hukunce-hukunce wanda za mu bibiye abinda ibn al-mulaqin ya ambata a cikin sharhinsa na wannan littafi na farko dai jawazu dukuli man i'tarafat al-mar'atu birraba'i ma'ahu alaiha wa annahu yasiru akhan cewa ya halatta wanda mace ta yi itirafi ta yadda ta shaida cewa wato sun sha nono tare ya halatta shiga wajenta kuma ya zamanto da wannan shan nonon da suke tare ya zamanto dan uwanta to kaga ba tare da neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga kenan wanda yake muharrami zai iya shiga wajen matarka ba sai da izininka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba amma waɗansu ɗan tsananin kishi ciki ɗaya mutum matarsa ta fito da mutum amma sai ya ce ba za a shiga gidansa ba kuma ita ce kaɗai matar ba zai shiga wajenta ba ɗan uwanta fa wanda suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya <laughs> eh, sai ce da ba akwai wanda suke wannan jahil wannan jahilci ne to ga dai annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a yanda a yayi ma Aisha radiyallahu anha ya ta tunanin ta ne ce ku duba wanda kuke ku duba wanda kuke suwa ne ne kuke cewa ƴan uwanku na biyu annabi zawj yas'alu zawjatahu an mujibil khalwa ma ar-rajul kuma miji zai yana wato wani hadisin ya nuna miji ya tambayi matarsa me yasa take zaune ita kadai da wani mutum hmm? ba kawai dan ka ga mutum a cikin gidanka sai ka ce a ai ka amince ma matarka baka san shi ba sai ka ce wane ne wannan hmm. kamar yadda yayi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana daga cikin kishi da ake so a yi shi a cikin musulunci domin wanda ba ya shiga kishi ba zai shiga aljanna ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addayyus ba ya shiga cikin aljanna kamar yadda ya ce sallallahu alaihi wasallam sannan na uku umarni ya zo da yin ihtiyaf wato da yin tsantseni a cikin wato hukuncin kawar da wato hukuncin tabbatar da muharramiya ya waje ba a yi ihtiya shi yasa ya ce udhurna man ikhwanukum dole a yi tsantseni ba kawai za a ɗauke shi da sauki bane saboda abubuwan da suke abubuwan da suke rattabuwa abubuwan da suke biyo bayan wannan kaga zai yana halatta halwa yana halatta ai tafiya tare da ita yana halatta a kashira hijabi ya ganta ganin da ajnabi ba zai ganta ba to duk waɗannan hukunce-hukunce sun rattabu wato sun jerantu akan tabbatar da muharramiya don haka ya waje a yi tsantseni a yi taka tsantsan a wajenta na hudu wato karban maganar mace wajen wanda ta yi itirafi ta yi shaida ta yi ikirari cewa sun sha nuno sha tare kaga bai ce ta kawo shaida ba ko bai ce me shaida ki ba sai dai kawai ya yi mata irshadi menene irshadin da ya mata na'am na'am unzurna wato ku ihtiyati wato ku tantance ku yi tsantseni wajen wanda za ku tabbatar masa da hukuncin muharramiya amma kaga bai yi inkarin ta ba to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da arraba kenan shayarwa idan wanda ya sha yayi ikirari idan wanda ya sha yayi ikirari cewar sun sha nono da wani za a karba hmm. ko mace ko namiji ko mace ko namiji na biyar أن الرضاء المحرم هو ما كان بلبن zamanin في زمن rabi'u الرضيع به دون غيره من الأغذياء cewa shayarwa da yake haramtarwa shine wanda yake da wato nonon matar a lokacin da mai shan shi jaririn da yake sha wato ya ya dogara da shi shi shi kadai nona ba tare da neman cewar ta ya nemi wani abu ba in nonon ya zamanto nonon da yake sha kenan shine abincinsa shine ma'anar minal maja'a daga yunwa ne shi ne ya zamanto a lokacin da yake zai wannan shine haulan a shekaru biyu na farko <clears throat> shekaru biyu na haihuwa da abin da ya kasa da haka saboda faɗin Allah ta'ala walwalidatu da haulai haulaini kamilain wannan shine kaulin jumhurun malamai saɓanin imam abu hanifa da ce wata talatin saboda an ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara sai ya dauka wa hamluhu wa fisaluhu dinnan na shahara shayarwar har zuwa yayi bai dauki hamlu din da matsayin ciki goyen ciki ba sai sa almajiransa manyan almajiransa abu yusuf da muhammad ibn al-hasan suka saba mata suka zamanto tare da jumhur mun karanta kuma in kun tuna a darasin farko da muka yi na raba'a cewa a ƙarin kwana ɗaya kwana biyu akan shekara biyu babu koma da afuwan ƙarin wata ɗaya wata biyu babu komai akan shekara biyu in ku aka yayin shi in aka yayin shi to karin kwana ɗaya kwana biyu bayan yaye babu komai shi ne tafsilin malikiya ko haka ne ko in ban yi wahami ba haka na faɗa mana haka muka haka muka karanta tafsilin ko <laughs> to eh. sannan na nawa kenan mun yi na biyar ko to sai fa'ida ta shida to amma a bisa wannan to ya zami da kisar sahala bintu suhail sahalatu bintu suhail matar abu hudaifa wadda na gaya muku kisar ko wadda imam malik ya ruwaito a cikin almuwatsa kuma tana cikin sahih muslim cewa ta shayar da salim maula abu hudaifa nonanta kuma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shayar da shi sau biyar sai ya rinka shiga wajenta ta shayar da shi sau biyar kuma yake shiga wajenta aisha radiyallahu anha aka ci aka rawaito ta yi ruko da wannan Sau da haka wanda suke so ya shiga wajenta sai ta tura shi wajen tsaye daga cikin yan uwanta su shayar da shi to wannan shayarwar ba ana nufin ya kama nonon ya tsotsa ba yana katansa da shi bayan ba muharrami ba ne sabanin fahimtar ibn hadin ibn hadin ya kafa hujja da wannan cewa mutum babba ajnabi ya kama nonon mace ya tsotsa wannan ba haramun ba ne bisa wannan hadisin <laughs> ya wannan shuzud ne hmm. cewar ta sha ai su zuba masa ya sha ko ko ba haka ba to wannan hadisin shine ya ci karo da hadisin sa'ala ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayarwar da take haramtarwa ita ce shayarwar da aka yi ta lokacin da ake cikin halin jin yunwa wato mai kosarwa daga yunwa amma mutum gemu ya soma fitowa yaya nono zai kosar da shi eh? zai kosar da shi eh, ba zai kosar da shi ba to saboda haka a ne za mu ɗauki wannan hadisin na sahala Ruksa Ruksa gawa kasa wani sa ne maka tambayar na ce ruksa in ka ce ruksa kai iflaki wato ruksa ce ga duk wanda yake so babba ya zama to muharrami ya shayar da shi in ka ce haka na'am eh eh sai eh, sai ka ce ruksa ce akan ita sahala kadai wato khususiya ce ba waƙa ta ayin ba ba za a ce waƙi'a ta ba wannan ba waƙi'a ta ayin ba ce waƙi'a ta ayin shine hukunci wanda ya zo ya tabbata wannan ai ita waƙi'a ta ayin muhammad tana zuwa ne idan babu lafazi sahihi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zai zama yana da ihtimalat daban-daban hmm? ita ce za a ce waƙi'a ta ayin la umuma laha wannan yana da dalalatul af'al ne amma wani ai muna da qaul sai dai qaul din ya zo ya ci karo da wani ƙaunin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan hadisin da muke ciki ya ce innamar rada'atu min al-maja'a shayarwa ar wannan alif wal lam din lil ahad ai shayarwar da take haramtawa a cikin shari'a ita ce min al-maja'a wadda ta zo daga al-maja'a amma wannan al-maja'a al din wannan ta jinsi ce jinsin yunwa wato shayarwar da take daga jinsin yunwa ai ma'ana mai kosarwa daga yunwa yi ji aka fassara ta da kan cewa shayarwar da aka yi ga yaro lokacin da wannan shayarwar ita ce abinda take kosar da shi ba tare da wani abinci ba wanda yake kuma kaga wannan ya ci karo da hadisin sahala tunda ita gashi an yi umarni ta shayar shayarwar da bata zama dominal maja'a ba an fahimta an fahimta an faru ka fahimta hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yace shayarwar da take haramtawa bisa shayarwar da ake ma jaririn yaro wanda wannan shayarwar take kosar da shi daga yunwa ba shi da wani abu da zai ci in ba wannan nonon ba in ba wannan madarar ta mahaifiyarsa ba amma kuma a hadisin sahala da ta ce salim da ya taso a gabanta yanzu ya zama ɗan saurayi yana shigowa wajenta ba ta da hijabi kuma ta so ma ganin fuskar mijinta abu hudaifa ya so ma canzawa yana ganin ɗan saurayi yana shiga wajen matarsa ba ta da hijabi bayan ba ɗanta ba ne ta je ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ni salim ina ganin sa tun yana yaro yake tare da ni ya za ne masa hijabi yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shayar da shi sau biyar wannan shayarwar da za ta yi misali shayarwa ce za ta kusar da shi daga yunwa to gashi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayarwar da take haramtawa mai kusarwa daga yunwa ga an samu shayarwa ba mai kosarwa daga yunwa ba kuma ta haramta a'a kafin fahimci cin karan yawwa sun ci karo da juna ko yawwa ya za a yi kuma wannan wata tambaya ce daban wani kuma bayani ne daban <laughs> to wajen wajen wajen a to su jamhurin malamai jamhurin malamai suka tafi akan cewar wannan kususiya ce wannan ruhsa ce aka yi ma sahalatu bintu suhaib saboda sauƙaƙawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata ya togace ta kuma wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi na ya shar'anta hukunci bima araka Allah inna anzalna alayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna nasi bima araka Allah mun saukar maka da littafi don kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya da abinda Allah ya nuna maka saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta da abinda Allah ya nuna masa hukuncin Allah ne hukuncin Allah ne ala rabbi an fil qur'ani masu cewa yan qur'ani kadai hancin su ya turmuza da da turbaya domin gashi mun gani to sai malamai suka ce wannan hukuncin ya ke ɓanta da Allah shi yasa ummu salama ta ce aisha ta kasance ita ma tana yi ta ɗauki wannan ta ce to wannan ya zamanto cewa kamar rufsa ce aka yi musu ga wanda suke so ya zamanto an sha ya shiga wajensu sai su masa sai su shayar da shi ko muharramansu su shayar da shi sai zamanto sun samu muharramiya tsakaninsu ummu salama ta ce wa aba zalika sa'iru aswajin nabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki wannan ba su yadda ba to kuma a inda suka tsaya akai shine ra'ayin al-a'immatul arba'a Abu Hanifa Malik Ash-Shafi'i da Ahmad akan haka akan haka suke kan cewa wannan hukunci ne da yake yake banta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata wannan ya yi mata wannan ruksa ne kaji an dawo magana irin wai ta zai iya gace la'alla sahala halabat labnaha min gairi an ya musa sadiyaha la'alla ita sahala ta taso nonon ne ba tare da ya tsosi nonanta ba والتقت آه، بشرتهما فاتسبك حدبا قال النووي وهو حسن ويحتمل أنه أفيع عن مسكه للحاجة كما رخص بالرضاء مع الكبر وتقيل كما أن يمس الرخصاني يشاء إن تبود بكاتا كما عند أتي مس الرخصة تبود يشاء تبود جرمه أما وأنه آه، يبعد وأنه yuhtamal dinnan wannan cewa zai iya dauka a'a wannan wannan zai wahala duk da dai imamun nawawi ne ya faɗa al ra's wal ain imamu al-a'imma imamu nawawi amma muna ganin wannan kamar yayi kusa da abin da ibnu hazm zai faɗa zai faɗa kenan <laughs> cewa shi yana ganin babu laifi sannan to sai matsalar mikdarur raba nan mun yi abinda jumhur suka tafi akai abu akwai abu guda biyu na hukunci da muharramiyanci muharramanci wajen shayarwa hukunci ɗaya lokacin da ake shayarwa shi ne muka ce ya zamanto kafin shekara biyu kafin shekara wato cikin shekara biyu a cikin shekara biyu sabanin abinda na na aisha radiyallahu anha ta tafi a kansa na kan cewa babba ma za a iya shayar da shi hukunci na biyu shine gwargwada mikidarin nawa ne mikidarin shan nona komai kankantarsa idan aka sha muharramiyanci yana tabbata ko ko akwai wani gwargwado ko akwai wani mikidari na'am aljumhur jumhurin malamai daga malikiya da ashafi'iyya a akwai daga almalikiya da alhanafiya da mashhurin mazhabar imam ahmad shine cewar alkalil wal komai kankantar shayarwa yana tabbatar da muharramiyanci imam shafi'i da kuma ɗaya riwayar a mazhabar imam ahmad suka ce a'a sai idan ya sha sai idan an yi shayarwa sau biyar sai idan ya sha sau biyar kuma sha abinda suke nufi da sha wato idan yaro yana sha sai ya saki nonon don ya gyatsa ko kuma ya guntsa a bakinsa don ya haɗiya na bakinsa ko kuma an ba shi tsoro ya firgita sannan bayan ya firgita ya koma ya ci gaba da sha duk wannan sha ɗaya ne abinda ake nufi da sha ya sha ya ƙoshi ya saki da kansa amma ko da ya sha nono ɗaya sannan ya saki ɗayan ya koma ɗayan duk wannan ɗaya ne sha ɗaya ne suka ce to ya yi sha biyar ya kama ya sha har sau biyar sau biyar an bayyanta suka kafa hujja da hadisin sahih muslim na aisha kana fi ma yutla min alquran ashru raba'atin ma'lumatin yuharrim فنسخنا إلى خمس, رب... إلى خمس ربعات معلومات وكنا مما يتلى من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى daga cikin abin da aka saukar da alkur'ani cewar shan nono sau goma shine yake haramtawa sai aka shafe wannan hukuncin ya zuwa ga shan nono sau biyar sanannu to wannan suna daga cikin abin da ake karantawa na alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yutla min sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali ana karanta wannan daga cikin alkur'ani saboda haka sai imam Shafi ya kafa hujja da wannan ce mun ji wannan ba alkur'ani ne ba tilawa muke tabbatarwa tilawa ba ta tabbatuwa sai da ta wato. riwayar isnadi ɗaiɗaiɗai baya tabbatar da alkur'ani saboda haka wannan baya cikin alkur'ani mun ji amma hujja ne saboda riwaya ce ta hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ce da su danganta ya zuwa ga abin da ya tabbata na hukuncin alkur'ani saboda haka wannan ya zamanto ma ɗaya daga cikin misalan da ake kawowa a babin annasif wal so a cikin ilimin usulul fiqh yana daga cikin misali da suke kawowa to su kuma jumhur suka ce ai wannan an kawo shi ne a matsayin alkur'ani kuma da mu da ku duk mun yadda cewa ba alkur'ani bane tunda babu tawatur ba tawatur bane tunda bai zo mu tawatur ba kira'a ba ta tabbata da shi ba saboda haka ba Alƙur'ani ba ne mu da ku mun yadda to tun da ku ba Alƙur'ani ba ne a ce za a kafa wanda kawo shi an kawo shi a matsayin Alƙur'ani ba a matsayin hadisi ba ba a matsayin khabarul wahid ba tun da an kawo shi a matsayin alkur'ani ko ba Alƙur'ani ba ne ba a kawo shi a matsayin khabarul wahid ba saboda haka bai zama alkur'ani ba bai zama kabarul wahid ba saboda haka babu hujja wannan ne ra'ayin malik da abu hanifa da waɗanda suke tare da su sune jumhurin malamai to amma abin da zai iskali a wannan ihtijaji da suka yi shine hadisin ummul fadl a cikin sahih muslim cewa tana yayin da suke take wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ba kauye balaraban kauye ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina da mata sai ne mata kishiya na auri wata yar karamar na auri sai na auri a sai na auri wata yarinya ne mata kishiya sai ta zo ta ce min ai ta shayar da ita ai ta shayar da ita saboda aka kai na rabu da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsotsa sau daya la yuharrimul masfa wala masfatan walal al imlajat wala imlajatan tsotsa sau daya ko sau biyu ko kuma tsotsa imlaja da masfa din ma'anar su daya tsotsa sau ɗaya ko sau biyu ba ta haramtawa to saboda haka ga wannan ya yi raddin abinda su jumhur suka tafi ko bai raddi ba ya yi raddi kuma nafi ne sai mahallin niza to idan tsotsa sau ɗaya ko sau biyu ba ta haramtawa menene yake haramtawa sai suka ce wancan hadisin nasa na aisha kuma hadisin aisha yana karfafuwa da hadisin sahla domin kamar yadda zo a cikin almuwatsa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce masahala yayi shayar da shi hamsa raba'a shayar da shi sau biyar aga abin da yake kenan ko da haka kaga ya karfafi umma muka ce hadisin Aisha ba Qur'ani bane ba riwaya ba hadisi bane ba khabar bane to ga hadisin Sahla bint Suhaib sai za a iya cewa hadisin sahala binti suhail mun ce hususiya ne eh to saboda ka dan me zani hujja da shi akan tabbatar da ka'ida tun da hususiya ne ya zo ala filafil asr eh? to me da menene jawabin malam ridwan eh a a a wannan ba zai zama to hujja ba a bai zama to hujja a wajen jumhur ba mun ce hususiya ne eh? in mun jayar mu da muka rinjayar a kyala su ya an ce kyala tumna na Aisha mu da muka rinjayar cewa sufiya ne ya kuma muka zo muka kafa hujja da shi a kan cewa hamsu a da shayarwa sau biyar na'am Hassan hususiyar wajen shayar da babban amma wajen cewar ta shayar da shi sau biyar cewa shine yake kawo muharramiyanci wannan yana nan babu hususiya a wannan da haka ya inganta ya zama to hujja da haka mazhabar shafi'i ita ce mafi inganci a nan shi ta ce mafi rinjaye wallahu ta'ala ala cewa dan yaro ya sha nono irin yadda ake yi a gidan biki a kama yaro yana yana kuka an nemi uwarsa ina take ne ina take ne sai a ga wata tana sha ba shi ya sha sai ta ba shi ya sha to in dai dan sau ɗaya ne kun ga da wannan hadisin na ummul fadl ba zai ba tabbatar da muharramin yanci ba amma hadisin na ummul fadl hadisi ne mutsari an rito shi da ruwayoyi daban-daban amma imam muslim bai ga iftira din ba ya dauke shi ya inganta ya ruwaito shi to shi akwai alhafiz ibn hajar yace al-ihtiyar tsantseni tun da muna maganar babin haramci ne babin haramci babin haramci ana tsantseni a kansa tun da annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma na haiti kuma an hufaci ta nebo inda hana ku abu ku bashi ka don kar a shiga cikin rikici ko da sau ɗaya ne a haƙura tabbatar da muharramiyanci a matsabar jumhur saboda matsabar jumhur ta dace da ihtiyar kuma babin aure ana yin ihtiya al'asul menene asul a cikin alaka tsakanin namiji da mace eh? haramci asalin alaka tsakanin namiji da mace haramci ba za ta halatta ba sai babu wata shakka to nan kuma muna da shakka yayin da ya zamanto an shayar da yaro da yarinya sun sha tare amma sha ɗaya kawai suka yi muna shakka cewa wannan shan zai kawo haramci ko ba zai kawo ba to me za mu hukunci a nan sai mu koma asali me ya asali haramtacciya ce a gare shi hmm? haramtacciya ce a gare shi ba za mu tafiya zuwa ga cewa ta halatta a gare shi ba sai da yaƙini yaƙini kuwa shine cewar in aka yi hamsu raba'a in aka yi sau biyar muna da yaƙini amma in ba a yi sau biyar ba muna da shakka to tun da kuma muna da shakka sai mu koma asali asali cewa haramta ajinabiya ce a gare shi an fahimta to wannan shi ne ihtiyar mu je hadisi na biyu mu kokari mu gama wannan babin insha Allah alaihi Malik radiyallahu anhu annahu tazawwaja umma Yahya bint Abi Ihab فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما يتي وعن أقبة بن الحارث أقبة بن الحارث رضي الله عنه قال يتي تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب نا أوري أم يحيى إر أبو إيهاب faja'at amatun sauda sai wata kuyanga baƙa tazo zo faƙalat ta ce kada arba'atu kuma na shayar da kuku biyu fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa a'rada anni sai kauda kai gabari na fa tanahaitu sai na dan karkace na koma gefe guda fa zakartu zalika la sai na ambata masa wannan qal wa kai to ya za ka yi wa qad za'amat an qarba qad arba'at qad ya za ka yi gashi ta faɗa cewa ta ku a wata ta faɗa cewa ta shayar ya za ka yi gashi ta faɗa cewa ta shayar da ku uku mm. bata bin al-harith shine abu A abu tirwa'a wannan hadisin yana daga cikin afradul bukhari baya cikin muslim saboda haka ya fita ya cika sharadin al-muallif ba imam al-bukhari ya fitar da shi a babu shahadatul murdi'a min kitabin nikah ummu yahya bint abi ihab ismuha ghaniya بفتح الغين المعجمة ثم النون ثم مثنى سعد إتقوى كينجر في ابن الملقن حكى ذلك ابن حجر يتي بيسانتبا cikin akwai ambatan dalilin da yake kaiwa ya zuwa ga watsa ya zuwa ga ɗauke hukuncin aure ko suna jikin aurensu amma aka zo aka ɗauke hukuncin aka ɓata auren shi ne tabbatar da cewa sun sha nono tare na biyu akwai maimaita tambaya ga wanda ya yi shuru ko kuma ya kau da kai gabarin ba da jawabi a marar farko yayin da mutum yake tsamma yake fatan za a mai tambaya yake fatan zai samu jawabi a karo na biyu to menene jawabi akan kau da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suka ce ya juzu an yakuna li inkari ma waqa zai iya yiwuwa saboda ya inkarin abin da ya faru ne ya aka yi haka falamma alaha alaihi ajabahu bil wara'i wal ihtiyar yayin da ya matsa masa da ya lallaci a kai ya sake tambaya to sai ba shi amsa da abin da yake shine alwara tsantseni tsantseni kuma wannan ya nuna kan cewa mai ba da fatawa ya halatta ya kau da kai wajen ba da jawabi da mai tambaya da mai yin fatawa a marar farko la'alla ya kame gabarin tambayar da ya yi to in ma ta kwakwa ce ya yi shuru in ma ta kirkira ce ya yi shuru amma idan ya ga ya sake to wannan ba hakika yana neman ya shiga yana neman yana neman mafita ne ya shiga cikin tsanani wannan hadisin yana da iskali ya ake tabbatar da shayarwa wannan hadisin ya nuna yadda ake ya nuna matsala ta tabbatar da shayarwa kun ga wannan mace ce guda ɗaya ta zo ta bayar da shaida to zahiri shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shahadarta to amma karɓar shaidarta da ya yi wanda zai zamanto mana asali cewa idan mace guda ɗaya ta zo ta kawo shaida akan shayarwa ita kaɗai ake da shaidarta za a karɓi wannan shaidar a ɓata aure na zahirin hadisin ya nuna haka to amma za mu ɗauke shi asali kenan na to nan gaskiya yana daga cikin inda malamai suka yi saɓani a sun yi ittifaki cewar shaidar mutum biyu a kan shayarwa adalai tana tabbatar da raba sawa'un labarin ya yaku ko bai yatsu ba maza biyu in suka yi shaida za a tabbatar tun da hukunci hmm. ko ba a bukatar wata rantsuwa haka zalika shaidar namiji daya da mata biyu shaidar namiji daya da mata biyu shi ma wannan idan suka yi shaida shi ma ana karban ana karban ana karban a shaidarsu ba tare da rantsuwa ba wa yufsahu nikahu bil adlaini bi sihhati al irda'i shahidain ana bata aure da shaidu guda biyu da cewar shayarwa ta tabbata in suka shaida a haka wa bitnataini in to haka zalika da shahidi ɗaya da mata biyu haka kuma da mata guda biyu mata guda biyu amma da sharadi idan wannan shaidar tasu tun kafin a ɗaura aure aka san cewa mata guda biyu sun yi shaida cewa wance da wane sun sha nono tare tun kafin a ɗaura aure wato mafumi bayan an ɗaura aure ba za a karbi shaidar su ba na mata haka zalika namiji da mace namiji da mace idan kaulin ya yadu in suka yi shaida suka shaida da cewa shahadatu sama cewa ai ba mu gushe ba muna ji cewa wane da wane an duk wancan ce ta shayar da su to anan ana karba amma in bai yadu ba to nan mahallin sabani haka zalika mace daya idan ta shaida in ba a samu labarin ba in bai yadu ba cewa tana shaida ne akan abin da ya yadu ba akan abin da ta gani ba ta ce ai ban gushe ba muna jin labarin cewa wancan ce ta shayar da wani da wani ita ce shahadatu sama' to wannan in bai yadu ba in kawai take ita ce ta gani ba za a karbi shaidar ta ba amma in ta yi istinadi ta dogara ya zuwa ga yaduwa wannan duk tafsilin a mazhabar malik to za a karba to in haka ne ga mace ɗaya ta zo ta yi shaida ko da yake ba amma kun san akwai bambanci ko me bambancin ita sahibatu sha'an ita ce ta shayar ta zo ta yi shaida saɓanin wadda take shi ita nakali take yi ita tana ne to ala ayi hal in ma wannan hadisin bai zama to asali ba amma hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ayi wara'u shi da yawa daga cikin malamai suka ɗauki wannan hadisin a babul wara cewa ba za a karɓi shaidar mace guda ɗaya ba amma imamu ahmad ya ɗauki wannan hadisi asali ya ce idan wanda ta shayar ce ta zo ta shaida cewa ta shayar da wane da wane ga shi kuma suna da aure to wannan zai wajabta a wargaza auren kuma wannan shi ne a ihtiyar amma in ba haka ba a bisa wannan tafsilin da ya zo sai an samu a wannan inda ya shaidu guda biyu a adalai maza suka yi wannan babu wani iskali mata ɗin shine aka sanya ƙaidi ya zama to kafin ɗaurin aure namiji da mace aka hada shi tare da yaduwar labarin na'am ba in kariye ba yace ya za a yi tunda shi bai sani ba aka zo lokacin da aka shayar da shi shi zai sani ne ne ai ilimin sa anan ba zai amfani ba In karanta ba zai amfani ba bai mayar da shi kan cewar ya zamanto shine sahibin awa tare da wannan matar ba ta zo ta faɗa ta yi wannan shaida ba a bukatar wannan shaida ce wadda ba ta bukatar a yi rantsuwa a ce ka rantsi wadda za a ce a menene a menene a a tujibul yamina lal haqqa lakin lil mutalabina ta uku ta uku wadda take wajabta rantsuwa ko take wajabta a salikatu la tujibul yamina lal haqqa lakin lil mutalabina wato ta uku ba ta wajabta rantsuwa ga wanda ya shaidar ba kuma ta wajabta haƙƙi ga wanda ya kawo wannan shaidar amma kuma tana wajabta rantsuwa akan wanda ya yi inkari Shi ne yaminu alaman an ankara to ita wannan ba ta ciki wannan ba ta ciki tana tabbatar da tana tabbatar da abin da yake zai warware hukuncin abin da yake ya riga ya tabbata saboda haka inkarinsa ba zai amfane shi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa wa qad qil a wata riwaya ya zaka bayan an riga an faɗa ya ala aqallul ahwal a dauke shi a babun wara kuma kamar yadda muka ambata babun aure babun alwara saboda al'asul shine haramci na'am mukan ta hadisi na karshe an al-bara ibn azib radiyallahu anhu mu gama babun ko na'am عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني من مكة فتبعت فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختسم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا حق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا Zara ibn Abi tarjamarsa ta gabata yana da cikin ah, samarin sahabbai radiyallahu anhu Allah ya dade shi qal yake kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya'ani min makka yana nufin daga makka wannan a shekarar umratul qadiyya shekara ta bakwai bayan hijira fatabi'atuhum ibnatu hamza sai yar hamza ta bi su tunadi tana kira tana ya am ya am ya baffa ya baffa wato ya baffa na ai ya ammi ya ammi tunda ya ammi ne almunada almudaf ila ya almutakallim ya ammi ya bab ya baffa na fatanawalaha ali sai sayyidina ali radiyallahu anhu ibnu abi talib sai ya dauke ta fa akhadha bi yadiha sai wato sai eh, sai karbe ta ya riƙe hannunta wa qala li fatima ce ma fatima dunaki ibnata ammiki ga yar ɗan ga yar babbanki fa tamalaha eh, eh, sai ya ɗauke ta fa ihtasama fiha ali wa Zaidun wa ja'far sai da sayyidina ali da Zai, ibn haritha da ja'far ibn abi talib sai suka yi sai suka yi rigima a kanta a kan waye zai dauke ta faƙala ali dina ali ya ce ana a haƙƙo biha ni na fi cancanta da ita Wani wahiyya ibnatu ammi yar baffa na ce waƙala ja'far ja'far ya ce ibnatu ammi yar baffa na ce ni ma aini wa ta tahti khalata wato yar uwar uwarta tana waje tana karkashi na waƙala zai. zaid ya ce ibnu ibnatu akhi yar dan uwana ce faqaba biha annabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hukunci da ita ga ga gogwanta ya ce yace al khalatu bi manzilati al um ita yar uwar uwa goggo wato kamar matsayin uwa ce wa qala li yace ma sayyidina ali radiyallahu an an samin ni wa ana minka kana daga gare ni ina daga gare ka eh. wa qala li ja'far yace ma ja'far asbahta halki wa khuluqi kayi kama da halitta ta da ɗabi'a da tabi'ata wa qala li zaid yace ma zaid anta akhuna wa maulana kai dan uwan mu ne kuma wanda muke masa ni'ima maula kenan wannan hadisi hadisin ya faru a lokacin umratul qadiyya kun san umratul qadiyya an yi ta bayan bayan shekarar hudaybiya annab sallallahu alaihi wasallam da yaje shekarar hudaybiya suka hana shi umra aka yi sulhun hudaybiya daga cikin sharadin da aka sanya cewa ya zo shekara mai zuwa za su bar makka kwana uku sun ba shi kwana uku yi a makka su za su fita su bar musu da garin to an ce mata umratul qadiyya an ce mata kuma umratul ba wai ramuwa bace tunda waccan ai ba a yi ta ba kuma dama fa in uhsirtum famastaysara min alhajj aka Allah ya in aka tsare ku daga zuwa dakin Allah ku yi hadaya amma ba a wajabta muku sai kun rama saboda haka an ce mata umratul qadiyya ai umrar da aka yi a bisa hukuncin sulhu sai sa ake ce mata haka shi ta kuma ake ce mata umratul qada ai umrar da ake bisa hukunci to <clears throat> a wannan shekarar ne a wannan shekarar ne da yazo zai tafi daga makka ita a yar sayyidina hamza an yi sabani a sunanta al-mashhur kamar yadda ya gabata sunanta umara amma an ce fatima an ce salma an ce an ce wannan suna an ce daga cikin sunayen an ce aisha an ce umama an ce amatullah duk dai saɓani a kan sunan nata to sai ita wannan sai suka yi saɓani a sai sai ali yallahu anhu sai ya ɗauke ta sai suka yi rigima kowa ya faɗi hujjarsa shi sai zina ali ya ce hujjarsa abu biyu shi ya fara ɗaukanta kuma yar ɗan ta ce kuma a cikin kiranta da ta yi ma annab sallallahu alaihi wasallam ta ce ya am ko dai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga ɗan ɗan uwanta ne ‘yan hmm. mazazar suke da ita tun da hamza ɗan uwan abdallah ne duk ƴaƴan abdul muttalib ne saboda haka kaga 'yar hamza za ta zama to ƴar mazazar suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba baffanta bane amma ta kira shi baffanta to saboda annabi sallallahu in ma dai za a dauka cewa saboda sun sha nono tare da hamza ko da shi da hamza tunda aka ce ya gabata ba hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yace innaha la tahillu li innama hiya ibnatu ammi min ar-raba'a arba'atni ana na'am na Abu Salama ne wannan to hatta ita ma shi ma Hamza duk kawai ba ta shayar da su amma zai yi za su suranta ta karama yarinya ce tunanin wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifinta ne ta shayarwa zai wahala na'am na'am wannan shine larabawa sun saba ce ma babba ya ammi har yanzu ba za ka ga suna faɗa ya amme ko kuma ya ammo za ka ga suna faɗa to ta wannan babin ne to shi sai dina ali ya ce ga sadiqa shi ne fara ɗaukanta ga kuma na biyu kuma yar ɗan babbansa ce yar babbansa ce kuma matarsa ita ma fatima yar babbanta ce shi kuma a ja'far ya ce dalilin dalili biyu ya kawo ko ya ce mai jafar ya ce ya ce ibnatu anni kaga ɗaya kenan yadda take da ali haka ita ma take da shi ko to shi kuma ya fi shi da wani ɓangare shi ne ha inji ‘yar uwar uwarta tana tare da ni wace ce ‘yar uwar uwarta asma'u bintu umayk asma'u bintu umay yar uwar salma bintu umay ita ce matar hamza salma bintu umay to shi kuma zaid yace to ai ɗan uwana ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa zaid ibnu harisa da sayyidina hamza su zamanto yan uwa lokacin da aka yi hijira domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake muhajiri na wal ansar yana hada muhajirin ma tsakaninsu da juna a cikin yan uwantaka ta musulunci wanda aka rinka yi a farkon musulunci wannan yan uwantaka a farko har gadan juna ake kafin daga baya Allah ya saukar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah to <clears throat> to kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci da ita yace ga Ja'far yayi hukunci gare shi saboda ne saboda a uwar uwarta tana ƙarƙashinsa saboda ka hakikatan ba jafar ya ba ba asma'u ya ba ma don ita ce take da haƙƙin raba'a ɗin shi ya sa ga da ya tashi faɗan abin da suka yi rigima sun zo uku da ya tashi faɗa ma kowa abin da zai faranta masa ai kaga duk su ukun ya faɗa inda kamar a ce ya yi hukunci ne ga jafar to kaga shi jafar ya samu double kenan gashi an yi hukunci gare shi kuma an yabe shi amma saboda an san cewa hukuncin ba dan shi ake ba dan ita asma'u ne ake ita aka danka ma to wannan ya tabbatar da asali na shari'a cewa haƙƙin wannan hadisin asali ne a habana ba shi da alaka da arraba da shayarwa alhabana shine reno hukuncin reno wato abin da yake kula da yaro wajen cinsa da makwancinsa da tsabtar jikinsa wannan haƙƙin wato haƙƙin habana kenan akwai kuma haƙƙin tarbiyya wanda yake shine iliminsa da karatunsa da horar da shi da ladabtar da shi wannan ɓangaren uba ne amma haƙƙin habana ɓangaren uwa ne to da ya zamanto cewar za ta bar za ta taho za ta biyo su madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haƙƙin habana tunda ta bar wajen uwarta ya tabbatar da haƙƙin habana ga wadda take ita ce mafi kusa wadda ta fi cancanta bayan uwa ita ce yar uwar uwa da haka ne mata malamai suka ɗauki kan cewa asalin habana yana zuwa yana zuwa ga dangin uwa dangin uwa su ake kaddamarwa a haƙƙin habana saboda su ne suka fi jin kai su ne suka fi tausayi su suka fi tausayi bisa dangin uba shi sa ake kaddamar da su sai in tukuna sun kare ka ci su sana za a koma bangaren uba da danginsa hmm. saboda da ake dubawa janibin jin kai da rahama da tausayawa wanda ya fi a bangaren dangin uwa bisa bangaren dangin uba shi sa ma aka kira su ulul arham hmm. to sannan a cikin wannan mun ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake daɗaɗa ran sahabbansa su su ukun nan duk makusanta ne gare shi keɓantattun makusanta ma gare shi eh, da saidina ali da ja'far da shi sayyidina zai eh, to kowa ya gaya masa abin da zai faranta masa ya gaya masa saidina ali ya ce an ta minni wa ana minka wato kai daga gare ni kake ni daga gare ka ne wato haka muke tare muke ya kuma ce ma jafar kayi kama da halitta ta kayi kama da halina <laughs> eh. saboda haka kenan amma kaga bai yi rayuwa mai tsawo da da daga cikin tabi'ai za su gan shi ba tunda a shekara ta takwas ta hijira ya yi shahada ballantana waɗanda yake sun gan shi su gane kamar tasa hatta waɗanda suka rikici su sayi na abubakar da umar da ake ganin su ne manyan tabi'ai ba lallai sun gan shi ba tunda duk wanda zai ga Jafar to ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ga Jafar sai sahabi ko tunda yana rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka zai duk lokaci ɗaya suka rasu shekara ta takwas to da ka su biyu nan duk wanda ya gansu sai sahabi eh. ba wanda zai gansu ba sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ko in ya gansu tun kafin ya musulunta a tun kafin wato su rasu tun watakila a makka sannan kuma to amma ta za a ya gansu bai ga annabu sallallahu alaihi wasallam sai dai ko irin na habasha da suka ga jafar amma ba su zo madina ba sun ga zan allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai kun ga abin da ya faɗa a kan ce an ta akuna wa maulana ya tabbatar da uhuwa keɓantacciya tsakaninsa da zai da kuma wala'i shine ni'ima da ya masa ya 'yantar da shi آه، رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كتكم مقبع شمو Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu Allah waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu Allah ka sanya mana albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka sa mana albarka a wannan girbi da ake yi Allah ka ji kan magabatan mu dan uwan mu na'ibi malam Aminu Adam Muhammad Allah ya gafarta masa Allah ka dauka darajarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka haska kabarinsa Allah ka sada shi da matsayin salihan bayinsa Allah ka sada shi da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwan mu malam Hamisu Nasidi Abu Awwab surkarsa ta rasu ita ma Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka ɗaukaka darajarta akwai dan uwa da yake neman addu'a akan wani al'amarin sa muhimmi muna roƙonka Allah ka yassare masa Allah ka sanya masa albarka a cikin sa Allah ka bashi biyan bukata akwai matafiya muna roƙon Allah ka dawo da su lafiya Allah ka kasance tare da su Allah ka yassare musu al'amarin su akwai masu neman addu'a kan Allah ya kawo musu mafita akan bukatunsu muna roƙon ka Allah ka biya musu Allah ka yassare musu Allah ka yassare mana al'amuran mu baki daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije fitinu a wannan gari namu Allah ka ije dukkan abin da zai kawo fitina a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah masu garkuwa da mutane masu fa'i masu ta'addanci muna roƙon ka Allah ka karya lagon su Allah ka yi mana maganin sharrunsu Allah ka ba da nasara a kansu Allah ka tarwa tarwata aniyarsu Allah ka tarwata taronsu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka ije mana sharrin Isra'ila Allah ka ije sharrin Isra'ila ga 'yan uwanmu na Falastin ya rabbal alamin Allah ka ba da kariya ga 'yan uwanmu na Falastin. Allah ka zamanto gatan su Allah ka zamanto gatan su Allah abinda suna fuskantar lokacin shigowar sanyi Allah ka amincar da su Allah ka ba su aminci Allah ka ba su aminci da nutsuwa ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin